بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبود وديا دائما وأبدا قال الله سبحانه وتعالى من دسكين يدسد أمين شوسا مكتلو أولا يمشي نا لتنين biyu ga watan jumada al'ula a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine uku ga watan uku a shekara ta 2014 a lissafin milaniya a ci gaba da karatunmu na littafin alamun sunna al-mansura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi yau a tambaya ta 220 daidai haka ne alaman yajibu al'amuru bil ma'arufi wan nahyu anil munkar wa ma maratibuhu bismillah bismillahir rahmanir rahim qala al-muallif ta'ala ala man yajibu al bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wa ma maratibuhu qala Allah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا ينسى وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه ولا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه وكلما كان العبد على ذلك أقدر به وأعلم كان عليه أوجب وله ألزم ولن ينج ولن ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية ولله الحمد والمنة نعم ملم حافظ الحكمي ينسوى على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر wa ma maratibuhu abinda ake nufi da al'amur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar shine umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummunan aiki ma'ana idan an ga mutane suna sakaci da wani aikin alheri wajibi a cikinsu a samu masu faɗakar da su cewa abu kaza da ake wasa da shi abu kaza da ake sakaci da shi ya kamata a daina a rika aikata aikin alheri a kula da abin da Allah yake so mafi girman abin da Allah ya umarni da shi shi ne tauhidi a kula da shi sannan a kula da abin da ya shafi haƙoƙin eh, dangantaka mutum ya kula da 'ya'yansa da tarbiyya haƙoƙin iyalinsa a kansa haƙoƙin maƙota wa girmama iyaye da kuma kyautata musu da zamantakewa da dan adam lafiya duk waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan alheri in ba kuma ta ba mun karanta khisalul imani can a baya lokacin muke magana akan imani to dukkaninsu waɗannan abubuwan ayyukan alheri ne suna cikin idan aka ce al'amur bil ma'ruf to dukkansu sun shigo suna cikin abinda idan ana wasa da su ko ana sakaci da shi wajibi ne wato malamai su rika faɗakarwa a rika yin su hakanan idan mutane suna aikata abubuwan da yake ba su da kyau to wajibi a samu malamai suna faɗakarwa abu kaza fa ba shi da kyau abu kaza Allah baya so abu kaza na haifar da wato bala'i iri kaza iri kaza mafi girman abin da Allah ya hani a kansa shine shirka shi yafi kamata a mai da hankali wajen jan hankalin mutane a daina shi sannan kuma abubuwan da suka biyo bayansa kamar da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zunubi ne mafi girma yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ibnu mas'ud ya tambaye shi thumma ayyu bayan wannan sai me mana sai wanne zunubi ne mafi girma Ya ce ka sanya wa Allah kishiya alhali ko Allah shi halice ka baka tuna cewa shi ya maka bewa ya maka kaza da kaza na alheri don haka bari ka ba shi haƙƙin bauta ba na biyu da ya ce sannan me sai ce an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka wato mutum ya kashe ɗansa don tsoron kada ɗan ya ci abinci da shi ma'ana dai kisan kai yawwa na uku kuma ya tambaye shi thumma ayyusa ne sai bayan wannan sai me sai ce an tazniya bi halilati jarika shine kayi zina da matar makocinka saboda girman makoci kuma wannan me suka nuna dai bayan shirka abin da yake mafi hatsari shine kisan rai a kashe dan adam sannan kuma sai zina to sannan sauran laifuffuka wannan dai gwargwadon ah, abin da malamin suka amince wannan kuma ya daidai da nassin fadin Allah subhanahu wataala da yake siffanta ibadur rahman yake cewa alladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sai ce me wala yaznun kaga haka yaje rusu waɗanda ba sa shirka mana ba sa bauta wani wanda ba Allah ba kuma ba sa kashe rai sai da haƙi sannan kuma ba sa zina to Allah maɗauki ya kyauta mana duk waɗannan abubuwan in an samu ana yin su a al'umma kuma ba a taba samun al'umma ma'asuma ba wadda za a ce babu irin waɗannan abubuwan a cikin ta marasa kyau to wajibi ya zama aikin malamai shine su ilmantar da su su faɗakar da su domin idan aka tashi a tsira tare wannan shine asalin abu to sai ke cewa menene akan wa wannan aiki na amr bil ma'rufi yake zama wajibi kafin nan saboda girman wannan aikin wasu daga cikin magabata har suna cewa inda wani abu ya cancanci a ce masa rukunin musulunci na shida to da al'amur bil ma'ruf ne wannan hayu anil munkar saboda girman sa cewa lallai idan babu shi al'umma lalacewa take duk al'ummar da ba ta da malamin da zai koya mata ya za a fuskanci ubangiji a bauta masa a yi aikin alheri kuma ya za a bar abu marar kyau a tsaya akan abin da yake daidai to wannan al'umma tana cikin matsala tana cikin hatsari kuma tana cikin halaka zai zama mutane za su yi ta abin da suka ga dama ba mai cewa a'a abu kaza ba daidai bane to wannan hatsari ne ba ga wai kowa ba musamman ga al'umma din bala'i iri-iri zai iya aukuwa kan al'umma idan babu masu faɗakarwa a cikinta to shine sai yake cewa wannan abu akan wa yake waje ba, kuma menene martabobinsa darajojinsa malam ya kawo mana abubuwan a takaice akwai littafai da aka rubutu manya-manya akan wannan matsalar ta kan fage ne na ilimi shi kansa al'amur bil maruf wa nahyu anil munkar kisa wasu firƙoƙi da suka ɗauke shi da girma ma hasa shi suka yi a cikin usuluddin kamar mu'tazilawa amma abinda suke nufi da shi su kuma daban mun san mu'tazilawa suna da tsare-tsaren su ko usuluddin a wurinsu guda biyar da tauhidi da adalci da al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da manzila bainal manzilatayn da kuma infadul wa'id to abinda suke nufi da al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shine idan an sami shugaban al'umma yayi laifi tunda su dama a wurin su kamar khawarijawa in aka samu mutum ya aikata zunubi babban zunubi yayi zina ko ya sha giya a wurin su kafiri ne a wurin khawarijawa amma a wurin mu'tazilawa sai su ce masa ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba shi ne suka kirkiri wata gada suka sa mata suna almanzila bain almanzilatayn suka dora shi akai ne ne wannan ka'idar tasu to a karkashin al'amur bil ma'ruf wannan haihu anil munkar a wannan dokokin nasu guda biyar suka ce in shugaban al'umma ya yi laifi ko aka sami shugaba ne ya yi zina ko ya sha giya to wajibi a fito a yi masa tawaye Shi ne wai abinda ake nufi da al'amur bil ma'ruf wannan haihu anil munkar wannan kun ga nazara ce ta bid'a ba ita ce ta sunna ba eh, wadda take ta sunna ba haka koyarwar take ba muddin ba kafirci aka gani ba to wajibi shine a yi haƙuri da abin da shugaba ya aikata kamar da makaranta a darasin da ya gabata asali dai abin da nake so in faɗakar sosai shine wannan abin yana da muhimmanci wato al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wajibi a cikin al'umma a same shi in ba a same shi ba al'umma tana lalacewa wannan kuma sakamako ne ma da bai kamata a ja a kansa ba duk al'umma da za a ce gashi ana zaune kawai kara zube ba mai cewa abu kaza daidai ne da ka'idojin abin a bi ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to in aka rasa malamai masu koyarwa to hakika an shiga uku domin ba za a san yadda za a yi aikin alheri ba kuma sannan za a yi ta aikata mummunan aiki babu mai cewa a'a to za mu ji abin da ya ambata anan ya ce kalallahu azza wa jalla Allah maɗaukaki ya faɗa waltakun takum minkum ummatun yad'una ila alkhair lalle a cikinku a samu wata jama'a wata ƙungiya mai aikin kira zuwa ga alheri wa ya amuru na bilma'arufi kuma suna umarni da aikin alheri in an ce alma'aruf da almunkar abinda ake nufi da alma'aruf shine duk abin shari'a ta san husnahu ma arafa shar'u husnahu duk abinda shari'a ta san cewa mai kyau ne shi kuma munkar shine ne ma'arafa shar'u ubhahu, duk abinda shari'a ta san munin sa duk abinda muke da dalili a shar'anci cewa mai kyau ne to a umarci mutane su rika yi duk abin da muke da dalili a shar'anci cewa mummuna ne to a hana mutane aikata shi wannan shine aikin al'amr bil ma'ruf wa annahyu anil munkar to lalle a samu mutane a cikin ku da za su rika yin wannan wayan hauna anil munkar suna hani kuma daga mummunan aiki wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo masu cin nasara Allah sa mu ciki kun ga yana daga cikin siffar wannan al'umma din al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar shi sa da kuma shi Allah madauki fifita wannan al'ummar akan sauran al'ummomi tunda yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi sai siffanta siffar me amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku ne mafifita al'umma al'ummar da tafi kowace alheri ita ce al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda siffanta su da me da umarni da aikin alherin nan da kuma hanin da suke yi daga mummunan aiki kuma sannan ga imani da Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam har ki bamu labarin al'ummomin da suka gabata za a samu wani yana zaune da mutum yana aikata abin da ba shi da kyau sai ya hana shi sai ya sake hana shi sannan kuma sai ci gaba da zama da shi yana ta sauran mu'amaloli ya kyale shi ne masa mujamala da mudahana yace saboda wannan Allah madauki buga zukatansu kuma ya la'ance su kamar da ya faɗa a cikin suratul maida lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dalika bi anna bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alu to shi ne abinda Allah maɗauke saukar da wannan aya domin ta cewa waɗannan mutane sukan zauna suna ganin junansu suna mummunan aiki amma ba sa faɗakarwa don haka dai haɗari ne babba a zauna a cikin al'umma babu masu wa'azi babu masu ilmantarwa sannan sai ce wa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi duk wanda ya ga mummunan aiki daga cikinku ana aikata shi falyughayyirhu bi yadihi to ya canza shi da hannunsa wannan in yana da iko akan yin haka in yana karkashin ikonsa ko shi shugaba ne ko kuma a gidansa ne wanda yake shugabancin gidan fa in lam yastati shi yasa kun ga aka kawo lafazin istita'a da ba shi da alaka da istita'a zai zama lazimi ne akan kowa amma darajoji ne wannan shine maratib din da yake nufi in kana da iko akan canzawa da hannu to ka canza in baka da ikon canza abu mummuna da ake yi a ƙarƙashin ka ko a ƙarƙashin wani saboda ba ikon ka bane to sai ce me fa bi lisani to sai ya hana da harshen sa ya sa harshe yayi wa'azi yayi nasiha cewa abu kaza fa ba kyau Allah baya so fa in lam yastati in ya samu kansa a halin da wannan din ma ya gagara saboda tsoro ko saboda an masa wato barazana za a kashe shi ko makamancin wannan duk wannan kuma akwai shi a shar'ance to sai ce me fa bi qalbihi to yake abun a zuciyarsa to sai ce wa zalika aful iman wannan kuma shine mafi launin abin da yake na imani da mutum zai iya yi domin idan har aka ce ga abu ana yi ba shi da kyau a zuciyarka ma baka kyama to ai kaga ba ba zancen imani shine abin da ake nufi kaga mutum ya kai matsayin kenan da yin abun da rashin yin su duk kawo ku a ce ana mummunan abu zuciyarka bata ma damu ba to wannan imanin launin da yake cikinsa yana da yawa to Allah maɗauki ya tsare mm. wannan dai kamar da uh, mun sha magana a munasabobi da yawa maudu'i ne da ke da wato buƙatar buɗe dashi da bayanin sharuɗansa in Allah ya sare wani lokaci a yi magana akan wannan matsala ta al'amuru bil ma'ruf wa nahy munkar da ka'idojinsa da sharuɗan sa akwai darasi da mukan yi da asuba na littafin kudwatun ila sa'ada mun bi ta kan wannan mabu'i wani lokaci kuma hadda sharuɗan da malamai suka kawo yaushe ake yin umarni da aikin alheri yaushe kuma idan ka ga mummunan abu ana yi me sharuɗan da za ka bi wajen hanawa daga cikinsu akwai ilimi sai kana da ilimin cewa abu kazaɗin zaɗin ba kyau sannan wato ka hana ba kawai saboda istihadinka ka ba in abu akwai saɓani a cikinsa. sa mas'ala ce ta istihadi to ba a inkarin munkar a kansa sai idan ya tabbata cewa mutum akwai son zuciya cikin wannan in ba haka ba in wani ne akwai kauli biyu na malamai wannan ya dau wannan wannan ya dau wannan to ba a amru bil ma'ruf ka boka ce ka haramtawa mutum wannan abu tunda ba kai ne mai haramtawa ba in shari'a ba tabbatin abun uru-uru wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a kansa amma kuma ba kowanne sabanin malamai ne ke sa a kyale mutane su aikata komai ba dan akwai sabanin da ba shi da itibari in akwai nassi akan matsala to inda nassin nan yayi nan ne abin da yake daidai hakanan kuma a lura da su kansu waɗanda kake umarni ko kake hani kowanne ka sa shi daidai ajinsa wanda yake da wani matsayi ka san irin lafazin da za ka yi masa wanda yake daidai kai ka san irin lafazin da za ka yi masa na ƙasa da kai ka san lafazin da za ka yi masa mata ka san lafazin da za ka yi musu maza ka san lafazin da za ka yi musu kowa da ajin da za a sa shi saboda so ake in an yi magana ta zama ta karɓu idan za a aiki annabi musa da annabi harun zuwa ga wanda ya fi kowa kafirci a duniya shine fir'auna amma sai aka ce da su mai faƙula lahu ƙaulan layyinan la'allahu ya tazakaru au in annabi musa za a gaya masa wannan da shi da annabi harun to wane ne kuma za a ce ka je ka gaya masa magana da zafi da kaushe ko da zagi ko cin mutunci wannan duk ba cikin karantarwa za ka dai duk abubuwan suna nan a rubuce kuma malamai sun yi maganganu a kansu yace wa fi hadha al-bab min al-ayati al-qur'aniyyati wal ahadith an-nabawiyyati ma la yuhsa a wannan babin akwai ayoyi dai na alkur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda adadin su ya lissafuwa suna nan da yawa kamar da na gaya mana wannan fage ne fa da aka yi rubuce-rubuce ɗaruruwan littafai a kansa duk waɗannan abubuwan ba abin da ba a buɗa shi kalma ɗaya sai a rubuta littafi babba a kanta saboda bukatar haka din musamman kuma a kowane zamani ana bukatar wannan aiki don aiki ne da aka fara shi tintini tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu umarni da aikin alheri akwai masu hani daga mummunan aiki tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa sahabbansa haka suka rika haka tabi'ai kuma lokacin khalifofi haka suke yi akwai malamai da aikin su wannan shine asalin da aka sami aikin da ake cewa aikin Hisba dinnan aikin hizba asalinsa umarni ne da aikin alheri da kuma hani daga mummunan aiki da manzon Allah sallallahu da kansa zai shiga kasuwa a kun san hadisin da wata ran ya shiga kasuwa ya sa koshiyarsa a cikin wata alkama ashe can ƙasa akwai danshi da ya ɗauko sai ce bawan Allah me yasa wannan ya tambayi shi mai sai da kayan yace ai ruwa ne aka yi jiya sai ce to me yasa baka sa shi a sama kowa ya gani ba abin da ke ba shi da kyau har yace man ghashana falaysa minna duk wanda ya mana algushi to baya tare da mu to kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake wannan daga baya sai zama khalifofi suka sa malamai aikin su ne su shiga kasuwa su ilmantar da mutane ga yadda ake sai da abu kaza ga yadda ake tsaye da ma'auni na kaili ne ko na nauyi ne wajen dabbobi ga ka'idoji ko ina asalin sarkin kasuwa kenan kama kun ga sai sarkin kasuwa mu yanzu ya koma aikinsa kawai karbe abin nan ko haraji da ake karba to wannan yana da kyau a kalli wannan gefen shi kansa a gyara rayuwar mutane ta hanyar kasuwannin nan a sa mutumin da yake aikinsa shine kowanne abu ya zama ma yana da ilimin harkar kasuwanci shi kansa ya zama mai karatu ne ya yi karatun ilimin kasuwanci kuma sannan ya san dabarun yau yadda mutane suke magudi iri-iri ya zauna cikin mutane ba haka mutum ne wanda ba shi da wayewa ba a'a yana da wayo ya san yadda rayuwar mutane take ya san sabon abubuwa da suke faruwa da sabon dabara na mutane kamar yadda mu'awiyar radiyallahu ta'ala an yake cewa duk lokacin da mutane suka farar da wani abu to wannan yake haifar da mu ma mu fito da wasu abubuwa ma'ana wayan mutane yana karuwa dole shugabanni su ma wayansu ya karu in suka zauna kullum wayansu irin na da ne mutane kuma yanzu suna wayo sama da su to za a yi ta laifuka ba a san ta inda za a same su ba haka dole ne a rika tsawara su kansu masu wannan aikin ana ba su kwas lokaci lokaci yadda za su san yadda za su yi maganin abubuwa dai da ake aikatawa marasa kyau to sai ke cewa kulluha duk waɗannan hadisai a ayoyi da hadisai ta dullu ala wujubil amri bil ma'ruf suna nuni akan wajibcin wannan aiki na al'amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ala kulli man ra'ahu akan dukkan mutumin da ya gan shi duk wanda ya ga ana wani abu mai kyau an sakaci da shi ya umarni a rikai yi mummuna ana aikatawa ya yi hani a daina aikatawa sai sai la an anhu ba zai fadi daga kansa ba illa an ya kuma bihi gairuhu sai idan akwai wanda yake aikinsa ne yana yi ko kuma wani ko da ba a ce aikinsa ba ne wani wanda ba shi ba ya yi wannan aikin to shi kenan sai ya zama a madadinsa shi yasa kun ga asalin wannan aikin yana cikin ayyukan da malamai suka sa a babun alwajibul kifa'i wajibi alkifa'i mun san wajibai iri biyu ne akwai wajibat ainiya akwai kuma wajibat kifa'iyya alwajibul me ake nufi da wajibi aini wajibi aini ko fardu aini ai mun san shi shine farillar fasinal wajibin da ba mai dauke maka kaga ba mai dauke maka koyan tsarki ba mai dauke maka yin sallah dole ne ka iya tsarki don haka duk mutumin da zai zauna da jahilcin bai iya tsarki ba ya aikata haram duk mutumin da zai zauna bai iya sallah ba ya aikata haram ta nan kawai duk mutumin da zai zauna bai iya wani abu ne da ba mai dauke masa sai shi to wannan ya aikata laifi tsakaninsa da ubangiji mutane da yawa ba sa kallon abin ta wannan gefen duk abin da aka ce farilla ne ko wajibi in baka yi ba mai zai faru mai hmm? asalin ta'arifin dama wajibi ma sabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu a wani ta'arifin na malamai kenan hmm. ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu tarikuhu duk mutumin da aka ce duk wani abu da in aka ce a aikata shi in ka aikata za a baka lada in ka bar shi kuma za a baka zunubi to sunansa wajibi to ashe idan ka zauna wannan wajibin baka san shi ba kuma me kai kenan kaga ashe za ka yi shi ba daidai ba shi yasa kenan haramun ne mutum ya zauna shekara da shekaru ba shi da ilimin da wani ba zai iya dauke masa ba duk abin da tilas ne ka san shi to wajibi ka je makaranta a koya maka shi mun fahimci wani ba zaɓin kanka ba ne ka je makaranta a koya maka sallah ba zaɓin kanka ba ne ka je makaranta a koya ma tsarki azumi zakka haji tilas ne ka je a koya maka saboda me ba mai ɗauke maka wannan amma abin da wani zai iya ɗaukewa to wannan al'amur bil ma'ruf yana ciki in wani yayi to wani ya ɗauke wa wani shi yasa malamai suke cewa idan akwai wani wuri da aka ce akwai masu aiki misali an kai wadin kasuwa sai aka ce ga 'yan hisba. suna nan aikinsu ne to idan mutum ya ga ana wani abu zai iya zuwa ya kai musu ya ce gashi nan ana abu kaza su je saboda la'alla mai aikata abun nan bai yadda wani ya hana shi ba ma an ba su ba ana samun irin wannan amma in ko za ka iya yi cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ba fada ba kai wa mutum nasiha ya daina abu kaza wannan ba wanda aka saukewa sai idan babu musamman in aka ce ba kowa a wurin amma idan akwai mai aikin kuma yana yi to kai an sauke maka to Allah madaki ya kara fahimtar da mu abubuwan da kamar da na ga mana suna da yawa muka ce kowace kalma za mu tsaya to za a dade domin akwai rubuce-rubuce da yawa akwai bukatar ɗaliban ilimi su koma su karanta yadda ya kamata isi illa an ya koma bihi ghayruhu kullum hasa kowa gwargwadon abin da yake da shi abin da zai iya yi mai gida a gidansa shine shugaba ba za ka zo ka ce duk abin da ake a gidan ai matar matar gidan ita ce mai yi don haka kai ba ruwanka sai ka zauna duk abin da matar gidan kawai ta tsara shine zai zama daidai a ba haka ba wajibi ka zama da matar da 'ya'yan kai ne mai cewa ga abin da za su yi wannan kuma ba a nufin ka ɗora kanka a matsayin wani dodo a kansu amma dai zama kai kake zuba ido in sun kauce hanya kai za ka sa su wannan shine dama ma'anar ƙawwamu na alal nisa'i idan mutum ya zauna ya zama cewa ya bar kowa ya aikata abin da ya ga dama a gidansa to bai taimakawa gidan ba kuma bai sauke wajibinsa ba domin Allah subhanahu wataala zai tambaye shi akan wannan tarbiyya kamar da dai mun sani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa akai wa kullu ma kana wa kullu ma kana al-abdu ala dhalika aqdara bi wa a'lama kana alaihi aujaba wa lahu alzam wato gurgudan a ikon mutum wannan yana fassara mana kalmar kullum bi hasabihi din nan ba ya faɗi kullum bi hasabihi ba to ƙarin bayani shi ne, ya ce wa kullama kana al-abdu ala zalika aqdar duk lokacin da bawa ya zama ya fi samun iko ala zalika akan wannan abun hani din misali hana mutane aikata mummunan abu wa a'lama kuma ya fi samun ilimi akan abun to wannan abun ya fi zama wajibi a kansa kuma sannan ya fi lazimtarsa me yake nufi anan ashe abin yana da alaka ne da al'ilm wal qudra da ilimi da iko tunda kun ga a wancan hadisi da mu karanta cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi to sai kawo lafazin istita'a fa in lam yastati sai sai me fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi to duk abin da yake murtabitan wa mu'allikan muta'alliqan bil istita'ati to ana dora shi ne kowane mutum gwargwadon ikonsa domin Allah bai ba mu iko iri ɗaya ba kowa gwargwadon girmansa gwargwadon darajarsa gwargwadon iliminsa gwargwadon ikonsa gwargwadon wurin a wani wurin a wani wurin in wani yayi zai amfani a wani wurin kuma in wani yayi zai ai barna da haka kowa ya karanci menene zai iya a ina ne in yi magana za ta fi amfani to kare a inda in yi ba za ta amfani ba a ina ne yake da ikon yi sai a inda yake da yake da iko in yi inda ba shi da iko sai zama yi laifi da haka kowa gwargwadon iliminsa gwargwadon kuma wato ikonsa kuma abin zai fi zama masa wajibi zai fi zama masa wato lazimi ne abin zai lazimce shi tilas in yana da iko zai lazimce shi tilas in yana da ilimi walam yanju inda nuzulil azabi bi ahlil ma'asi illa nahuna anha to kun ji babu mai tsira in azabar Allah ta sauka da za a azabtar da al'umma saboda laifuka to ba mai tsira sai masu wa'azi waɗanda an san suna hana wannan aikin Allah na tsare su su kadai saboda an san suna hanawa amma al'umma ta ki sauraron su to in azaba ta sai ta shafi iya waɗancan ne in kuma Allah ya so ya azabtar da su baki daya a nan duniya a can a lahira kuma su su samu ladansu su masu wa'azin sannan kuma Allah fi da su daga azabar lahira hmm, to Allah tsare mu baki daya wa qad afradna hadhihi almas'alata bi risalatin biha wafiyatin wa li talibil haqqi kafiyatin yace na ware shine afradna mun ware wannan mas'alar ta al'amru bil ma'ruf wa munkar malam yana da wani littafi akan al'amru bil ma'ruf wa munkar mai muhimmanci kuma a wannan babu shi malam hafiz al-hakami ya faɗi ka'idojinsa da sharuɗansa da waɗannan abubuwa ya ce ya rubuta risala wafiyatun biha wadda take ta cika da waɗannan mas'ala din ma'ana ta cika mas'alar yadda ya kamata ta bata haƙƙinta sannan wali talibil haqqi kafiya kuma duk mai neman gaskiya to ta ishe shi wannan risalar da ya rubuta yace walillahi alhamdu wal minna Allah yake godiya baiwa kuma duka ta Allah ce to sai yake shi ma hukumu karamatil auliya ne darasin mu na gaba na'am ma hukumu karamatul auliya karamatul auliya haqqu auliya'i karamatul auliya hukumu wa huwa zuhurul amri al-amru al-khariq وهو ظهور الأمر الخارجي نعم على أيديهم نعم الذي لا صنع له فيه نعم. ولم يكن بطريق التحدي بطريق التحدي بل يجريه الله على أيديهم يجريه الله بل يجريه الله على أيديهم نعم. وإن لم يعلموا به نعم. فقصة أصحاب الكهف طيب مشافة Mm. kayan ta'arifin yayi alhamdulillah sauran sai mu je a cikin abu saboda lokaci kai abubuwa da za su biyo baya akai ma hukumu karamatul awliya <coughs> sabon darasin mu wannan shine a karamar waliyye menene ake nufi da karamar waliyye kuma shin gaskiya ce ko ba gaskiya bace wannan babi yana cikin abinda malaman aqida suke koyarwa a abin da ke takmila ne a babun al'imanu bin nubuwa wa risala mun gani mun sani akwai babun nubuwa wa risala ilimin aƙida dama galibi in ka lura da shi shar'i ne na arkanul imanin sita sai ƙarin bayani na wasu abubuwa ko saboda muwafaka su ko saboda lazimta su ko saboda mukhalafa su sai su shiga cikinsa sharhi ne na al'imanu billah sharhi ne na al'imanu bi mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi karkashin al iman bin rusul to anan maganar karama take zuwa domin karama kanwa ce ta mu'ujiza abinda malamai suka yi istilahin suke kiransa mu'ujiza, mun sani ana cewa mu'ujiza. duk da yake lafazin asalinsa malaman ilmul kalam ne suka bashi wannan sunan a shar'ance a ƙur'ani da hadisi babu lafazin mu'jiza amma akwai abin da ake ce ma ayatul anbiya'i ko albarahin ko alhujjaj zamu ji Allah maɗauki yana faɗa ai mun nuna musu ayoyin mu ayoyin nan iri biyu ne akwai ayat matluwa akwai kuma ayat kauniya ayat kauniya sune waɗannan ayoyi na halitta Allah ya halicci sama ka duba yadda aka halicci kaza kamar da Allah ke gaya wa laraba muke gaya mana kai gaba ɗaya amma saboda laraba sun fi sanin wannan abu sai sai afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ba sa dubi zuwa ga raƙumi yadda aka halicci raƙumi ka duba halittar raƙumi yadda Allah madauki ya sa shi da inda ya aje shi yayi masa dogon wuya kasancewar abincinsa galibi ba a ƙasa yake ba zai iya cin na ƙasan sannan galibi bishiya da kaya nan zai ci ka idan ba dogon wuya ne da shi ba zai iya kamowa ba ku duba ku gani kuma haka kowanne abu in ka duba yadda Allah maɗauki ya halice shi ya halice shi ya sa shi a inda ya dace ku duba ku gani. wani misali da nan za mu iya fahimtarsa ko kudu ka tafi in ka tafi kudu ya kuke ganin awakinsu haka suke gajeru saboda kullum can akwai siyawa kuma haka ba ne namu nan ko akwai lokacin da akwai ciyawa akwai lokacin da babu sai ga za a ci kargo za a ci kaya da take mai dan tsawo su kusan a koyaushe galibin wurin su kore ne za ga dukur dukur nan inda anan suke ba za su rayu ba ko haka bane da haka duk inda aka samu bambancin bi'a wato environment ya canza to halittar wurin nan haka Allah ke sa su yadda za su rayu a wannan wuri to wannan shi kansa aya ce to waɗannan ayoyin ana ce musu mene al-ayat al-kauniyya to ba wannan nake so in magana ba ayatul anbiya'i sune ayoyin da annabawa suke zuwa da su wani abu da ba mai iya zuwa da irin sa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman annabawa mafi darajar su, kuma sannan wanda mu'ujizozinsa sun fi na kowa mafi yawan mu'jizozin da annabawan baya da manzannin baya suka zo da su annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada masa ya zo da abubuwa da yawa abinda ba wani dan adam da zai iya to shine malamai suke ce ma mu'jiza amma a shar'ance kamar da ambata mana ana ce musu ayatul anbiya to akwai abinda ake ce kuma karama ta waliyai su waliyai abinda suke aikatawa ko kuma abinda Allah ke gudanar da shi a hannunsu gaskiya ne amma ba da nufi ne lalle daga gunsu ba Allah ne yake karrama su ya nuna darajarsu ga al'umma cewa waɗannan mutanen na Allah ne Allah ya yarda da su in an shiga wani yanayi sai kaga Allah ya fidda su ko kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara musu su yi wani abu ba tare da sun san hakan ma ko sun zaba ba saboda kawai Allah ya karrama su wani shi ake ce makarama daga babu menene ikrami Allah ne ya karrama su ya girmama su a idan mutane to karamar annabawa ayin karamar waliyai shi kwamaki ne na mu'ujizozin annabawa duk wani waliyi da zai wata karama ko Allah zai gudanar da wata karama a hannunsa har zuwa tashin alkiyama tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bangare ne na mu'ujizancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan to shine abin da malamai suke karantarwa hmm. to mu karanta mu shi menene hukuncin karamar waliyai akwai malam da nake gaya mana littafin sharh usuli itiqadi ahli sunnati wal jamaa na malam allalaka'i ibatullahi ibatullahi qasim wanda ya rasu 418 yana da littafi da ya tara matsalolin aƙida maganganun sahabbai da tabi'ai akan aqida mujalladi biyar ne manya to mujalladi na biyar din ya ware shi ya sa masa suna karamatul auliyai akan wannan kawai magana ya jero abubuwa da aka samu na karamomi na abubakar na Umar haka ya jero sahabban manzo Allah sallallahu alaihi da kuma manyan malamai da aka samu wasu abubuwan mamaki sun gudana a zamanin su zamu ji misalai da ya kawo mana a wannan wuri don haka ba a ta karamar waliyai karamar waliyai gaskiya ce amma karimci baya nufin kuma shi waliyin yana da wani iko na tasarrufi da zai wani abu a halitta ko ya ce sama ta zubar da ruwa da ikonsa shi a'a sai dai Allah maɗaukaki yayi don karrama shi mun gane abu yau ba wani karfi yake da shi ballantana har ya da'awar rububiyya ko shi ma ya zama wani abu ko ya kwatanta kansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ya da'awar cewa ya zama Allah wannan ba a cikin tsarin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abu yake ba to sai yake cewa karamatul awliya haqqu karamar waliyai gaskiya ce ma'ana kenan ashe haramun ne mutum ya karyata karamar waliyai duk ahlus sunna wajibinsa ya yadda da cewa karamar waliyai gaskiya ce wa huwa menene karamar shine zuhurul amril khariqi shine bayyanar wani abu da ya keta al'ada shine al-khariq nan ce kharaqa ma'ana ya keta ya saba al'ada ya zo da wani yanayi da ba a saba ganin sa haka ba wato wani abu da ba a saba ganin sa ba al'ada su bayyana ala aidihim a hannunsu to sai shi allazi allazi din nan ismu mausul ne yana koma zuwa ga al'amri zuhuru al'amril khariki wannan al'amril khariki wannan abun ban mamakin da yake ta al'ada shine mai allazi din yau ba ana nufin su din da yace ala aidihim ba hannayen yake nufi ba dan hannayen sai ce allati to tunda yazo da allazi to yana nufin al'amrul khaliki ma al to shi wannan abun wanda yake la san alahum fihi su waliyan ba su da hannu a ciki mun gane wannan mu fahimce shi sosai waliyi ba shi da hannu a karamar da zai in ba haka ba ta zama ba karama ba domin sunanta karama ne dama saboda Allah ne ya gudanar da ita a hannunsa ba tare da masaninsa ba haka Allah ya cece shi ko saboda ya shiga wani hali ko kuma ya bukaci zuwa ga wani abu Allah maɗauki ya masa wani abu don a karrama shi ba wai shi ɗin ne ya abun ba shi ne ma'anan lasan alahun fihi ba su da wani aiki da suka aikata suka san'anta a cikin abu wa lam yakun bi tariqi tahaddi kuma ba wani abu ne da aka yi shi ta bangaren wato a ce in kun isa ku kaza shi ake ce mata haddi challenge kai challenge mutum ka ce in ka isa yi kaza mun san annabawa su sukan zo da wannan su ne za su ce a cikin ku ku wanda ya isa ya kaza kun ga Allah madauki da ya kawo Alƙur'ani ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ce wa mutanen duniya gaba daya har zuwa yau in sun isa su kawo irinsa a wurare da yawa kulla in istama'ati insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira kace da a ce aljanu da mutane za su hadu akan su kawo irin wannan kwatankwacin wannan qur'ani din to ba za su iya ba ko da sashen suna taimakawa sashen wannan abun Allah faɗe shi har zuwa yau kuma ba dan adam da ya gwada qur'ani har zuwa yau ba aljanin da ya ce ya yi alkur'ani nasa hmm, akwai wasu abubuwa za ku gani na wasan yara a intanet ana cewa ga wani ƙur'ani wai ba wasu kiristoci su rubuta cewa wai dan mai musulmi suna cewa ba wanda ya isa irin wannan to ga challenge din su sun yi su kawo wani larabci turawan ai larabawan lebanon ne aka sa suka yi wasu irin wannan wasan kana karantawa kaji shirme ne ai cewa yi irinsa a kawo magana irin wannan wanda mutum yana ji ya san ba magana dan adam ba shi to ai kaga dan adam ba zai iya abin da dan adam ba zai iya ba ko tunda dama dan ba dan adam ne yayi wancan ba don haka babu wani dan adam kuma da zai iya wani wato kwatankwacin sa don haka wannan shine abin da ake nufi da tahaddi haka nan a wurare da yawa kuga Allah madauki yake giya ma yahudawa cewa in sun in sun isa su yi tamannin mutuwa ai sun faɗo ai Allah madauki ya ba mu labari ko cewa fatamannawul mauta in kuntum sadiqin inda gaske ne da suke cewa kul in kanat lakumud darul akhiratu khalisatun inda Allah ko inda Allah khalisatun min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiki. in dai da gaske ne cewa kuke lahira ta ku ce domin yana cikin abin da yahuda suke cewa lahira ba mai shiga aljanna sai su jikokin annabi ibrahim shi ne alamar ke ce to shi annabi ibrahim shi ma bai hude bane bai san yahudanci ba to shi sai a nan sai allah maɗauki ke sai musu cewa to ku yi burin mutuwa man wanda lahira ta su ce mai zai da duniya an zai mutu to shi ma na ibini ke cewa wannan ayar ta tabbata mu'ujiza ta ƙur'ani ya ce tun da yake har zuwa yau shi bai taɓa ganin bai hudun mai sanya ya mutu ba kuma ka yace ka je ka binciko wani bai hudu ya ce maka yana so ya bar duniya yace babu baka samu ba yace tunda Allah ya faɗa a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka ga wannan ba duk yadda bai huda yake zai so ya fi kowa san ya rayu ai haka Allah ke ga mana shi ma a cikin alkur'ani wala tajidannahum ko ahrasan nasi ala haya su ne suka fi kowa kwaɗayi a cikin mutane akan su rayu Allah mu duke kyauta to wannan dai suna da yawa a cikin abubuwan da Allah ke kawo mana na tahaddi to mi sauri mu ga inda zamu tsaya a wannan sai ce bal yujrihi Allah Allah ne ke gudanar da wannan abu na karama ala aidihim a hannayensu suwa waliyai yawa wa in lam ya'lamu bihi koda basu san abun yana gudana su waliyin ma bai san an yi ba amma Allah ya gudanar da abun kila ma wani ne zai gaya masa kasan ku abin da ya faru lokacin da ake kaza nan ai mu fa kaza muka gani sai shi bai ma sani ba Allah ne ya karrama shi ya masa abu kaza to ga misali da ya kawo mana yace ka qissati ashabil kahfi kamar qissar ashabul kahfi mutanen ka wanda suka shiga kogon kahfi samarin nan kaga shekarar baccin shekara 300 da wani abu wannan ya saba al'ada ko ya dace da al'ada ya saba kuma sannan suka tashi ma suka ga kamar dazu suka kwanta ga kudin da suka zo da shi sun dauka ma yanzu shi ake amfani da shi a gari suka aika sai aka gano ai wannan tun na zamanin sarki wani ne can an mamanta da zancensa ku bacci kuka yi kaga wannan irin bacci ne wannan ya fita daga al'ada to shine wannan misali ku ga wannan Allah ne karrama su saboda a lokacin ana neman a kashe su da an kama su sai suka shiga kogo Allah ya sa ya buga musu bacci har zamanin mama suka kashe kashin duk yazo ya wuce wace irin karama ce wannan kaga wannan ba lamari ne na dan adam ba ya yafi karfin dan adam to sannan shi wa ashabi sakharati haka inda kuma labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu na masu kogon nan waɗanda suka shiga kogo su uku suna tafiya ai wannan kisa sananniya ce ko kowa ya santa Eh, kogo ya rufe da su ɗayan su ce kun ga muna so mu fita to kowa ya roƙi Allah ya yi tawassuli da wani aikinsa salihi da ya san yayi ikhlasi a cikin sa kun san kissa kun ga wannan ita ma menene karama ce domin ba wani ne ya daga wannan dutsen ya kauce ba kuma ya rika daukewa kadan kadan har sau uku sannan sai bude musu gaba ɗaya suka fita wannan kun ga karama ce tunda su ba annabawa bane a ah, wajuraij ar-rahib haka nan da kissar jurayj ar-rahib mai ibadan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin jurayj a hadisin abu huraira wanda bukhari ya rawaito cewa wata rana wani mutumi mai ibada ana ce masa jurayju ya rayu a cikin banu isra'ila yana cikin sallah wata rana sai mahaifiyarsa ta kira shi ci jurayju sai a lokacin ya ji kiran sallar kuma sallah sai yake wadda ya saba ta ibada ta, ta filfilinsa. to sai yake cewa ya Allah ga uwata na kira na kuma ga sallan nan ta in je in amsa kiran uwa ne ko ko in ci gaba da sallah sai bai amsa kiran uwar ba sai ci gaba da sallah ta kira shi na biyu ya sake wannan abu ya ci gaba da sallarsa ta kira shi na uku haka to bata ji dadin hakan ba sai take masa hatte masa addu'a cewa kada mujurai juye mutu ya Allah kada ka bar shi ya mutu har sai ya jarrabu da karuwai ko wata mai fitina ta jarrabe shi ilai kuwa a daidai abin akwai wani mai kiwo yana kiwo a inda kusa da inda yake sai wata mata ta zo ita ma tana kiwon sai aka samu ta haihu sai aka bo aka tambaye ta ke ina kika samu wannan ciki waye miki wannan ciki har kika haihu kawai sai ta ce juraifi ne to wannan kunga ita ce amsa addu'ar uwar da ta yi Allah jarrabe shi to <clears throat> mace ta faɗi cewa ga wanda ya mata ciki kaga al'umma gaskata ta zasu yi aka tara jama'a a kai kuma dama duk ibadar ta ka kaza ashe ashe ashe kaza da kaza to saboda Allah Allah ne Allah ya cece shi ya da shi daga wannan hali sai ya ce ina yaron aka go daga yaro ba a taba ganin yaro yayi magana ba jureji kuwa sai ya tambayi yaro kai yaro wai ubanka sai ya ambaci sunan wancan mai kiwon da yake zaune a kusa da wannan yaro jariri yayi magana kun ga wannan menene karama ce da Allah ya karrama jureju don ya fidda shi daga wannan bala'i shi shine kisar da yake a ah, <clears throat> yace wa kulluha ah, mu'jizatun li anbiya'ihim duk waɗannan mu'jizozi ne ga annabawansu ma'ana duk wani wali to karamar da ta zo a hannunsa kamar da na ambata mana kamar ka ce ci gaban annabci abin nan mu'ujizozin annabawa ne hmm. to sai ce wali hada kanat fi hadhihi al-ummati akthara wa a'zama shi yasa a wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan karamomin na waliyai suka fi girma suka fi yawa an fi samun su da yawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tashin kiyama ko akwai waliyai har tashin kiyama kuma akwai karama kuma sun fi yawa saboda me li'izami mu'ujizati nabiyha saboda girman mu'ujizozin annabin wannan al'umma din wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karamatihi da kuma karamarsa alallahi ma'ana nan yana karaman nan yana nufin da girman da darajar da yake da shi alallahi agun Allah sai sai kama waqa ali abubakar fi ayyamin ridda kamar irin waɗannan abubuwa na labarai da suka auku ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu zamanin ridda an kawo kisoshi da yawa na cin nasara da aka samu ta ban mamaki zamanin ridda a lokacin da ake yaƙe-yaƙen ridda ya ce wa kanida'i umar umara Lissariya hakanan kiran da umar ya yi lissariya ga shugaban wani tattawaga ta mayaka da umar ya tura radiyallahu ta'ala an wa alal mimbar shi yana madina yana kan mimbari yana hudu ba sai aka ji yana cewa ya sariya aljabal ya sariya aljabal sai bayan nan sai ga wasu mutane daga baya daga cikin sojojin da suka je wancan yaƙi da suka dawo sai umar ke tambaye su ya yaƙi ya gudana sai suke ce masa ai wallahi kafirai har sirrin mu har an kai mu gindin wani wuri kai muna nesa sun samu akwana mun rasa yadda dami sai muka ji wani mai sauti yana cewa ya sariya aljabal ya sariya aljabal wannan abun fa ya faru ne a ina a sham aka yi shi kuma umar yana ina yana madina to yana faɗin wannan allah maɗauki ya ɗauki sautin ya kai musu suka ji kuma sai suka koma gefen dutse shine aljabal aljabal din ma'ana ku koma gefen dutsen nan komawa gefen dutsen sai suka samu wata kariya yadda suka samu karfin zuciyar kuma da suka sake cin nasara akan kafin. to shine shi wannan da mutumin da ya zo kafin mutanen sauran su dawo ya fara zuwa aka tambaye shi sai yake bada wannan labari din to shine sahabbai suka gano ashe da suka ji yana cewa sariya sariya din nan abin da ya auku kenan to wannan shine kun ga wannan karama ce da Allah ya karrama sayyidina Umar da ita kuma ya taimaka wa jihadi sai ce fa ablaghahu sai ya isar masa wannan magana sai ta isa zuwa ga Sariya wa huwa bishami shi ko Sariya din yana Sham wannan kenan wa ka kitabatihi ila nili Misir, fajara kamar rubutun da sayyidina Umar har yanzu ya taba rubuta takarda zuwa ga kogin Nil kaji wani zai mamaki ya za a rubuta takarda zuwa ga kogi kissar ita ce wata rana mutanen amma dai bar sai na gama na faɗa mana to <laughs> kisa sai ka ji fara jin daɗinta sai kuma a gaya maka mai hukuncinta suna cewa um, wannan ya sunansa abu sheikh yana da littafi sunansa kitabul azama babba ne mujallaji shida ya ruwato wannan kisar haka ibn kathir a cikin albidaya wa nihaya da ibn asakir shi ma cikin tarihi dimashq sun ruwaito wannan wata rana mutanen misra lokacin amr ibn al-as shine gwamnan su radiyallahu anhu sai suka zo wurinsa sa suka ce watan da muka saba ganin kogin nil yana gudana ya wuce shiru ba abin da ya faru bai gudano mun samu harkar noman rani da muke a gefe da samun arziki domin nil shine rayuwar misra da sudan musamman mun san wannan to shi ne suka zo suka gaya masa suka ce amma al'adu kuya kuke yi da in irin wannan abin ya faru suka ce zuwa al'adarsu ta shirkar da ta misirawa wa ana zuwa ne sai a samu wata budurwa sai a yi mata ado in a yi mata ado sai a jefa ta a yi mata ado a sa ta je to shi kenan sai kuma kogin nil sai ya kwarara sai a samu abin da za a ci to shi ne sai amurubin asa ce a mu a musulunci ba za mu ba ku kuyi wannan ba tunda yanzu musulunci ake to shine sai ya rubuta takarda aika wa sayyidina umar cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru kogin nil ya ki gudana to shine kuma ya gaya masa ga abin da ya faru shi ma me yace musu to ya aiko reply ya aiko masa shi sayyidina umar ya aiko amr bin al-as ya gode masa akan hana su wancan shirkar ko al'adar baka da suke yi sannan kuma ya ce masa ga wata bitaka sai sa wata irin karamar takarda a cikin wannan takaddar ta amur bin al’as a cikin wannan karamar takaddar sai aka rubuta min abdullahi umar bin khattab daga bawon Allah umar dan khattabi zuwa ga kogin nil <laughs> yace zuwa ga kogin nil yace in ka kasance kana gudana ne a kashin kanka in ka ga dama to karka gudana ba ma bukata in kuma kana gudana ne da nufin Allah da ikonsa to ka gudana da ikon Allah to shikenan da aka da aka yi wa Amr ibn al-As wannan takarda sai karanta sai jefa ta a kogin Nil sai ruwan Nil sai ya kwarara to sai dai malamai sun ce wannan kissar ba ta inganta ba ta hanyar Abdullah ibn Lahi'a shi kuma Abdullahi ibn Lahi'a ya ruwaito ya ce amman haddathahu daga wanda ya ba shi labari shi ma bai faɗe shi ba da haka agun malaman hadisi ko ba sa karfar wannan hmm. amma dai wannan yana cikin labaran da ake faɗa shi yasa kun ga har malam ya kawo shi nan kuma bai ga mana cewa da ifi din bane amma dai yana cikin abubuwa tun da shi ne ko ba cewa akai annabi ya ce ba a kissa ce cewa abu kaza ya faru zamanin sayyidina Umar kuma Allah madauki ya so ya gudanar da shi hakan ba abun mamaki ba ne a bangaren wato karama din. magana dai kawai ta isnadin ne da bai inganta ba to ne shi yake nufi da wannan kissa yace ya ce wa al-ala ibn al-hadrami haka nan kamar labarin dawakin al-ala ibn al-hadrami al-ala ibn al-hadrami sahabi ne daga cikin muhajirun shi kuma shine gwamnan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Bahrain tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to har zamanin abubakar shine a wannan wuri to lokacin da aka yi fitinar aswadul ansi kusan al-aswadul ansi ɗaya daga cikin masu da'awar annabci an samu wani sunansa kenan aswadul ansi su sija su musailamatul kazzab ai duk mutane ne suka yi da'awar cewa su annabawa ne ko to al-aswadul ansi ya kama al-ala ibn al-hadrami kuma an yi yaki a zamanin su to a lokacin da ake wannan yaƙe-yaƙe lokacin da suka zo sai ga teku ruwa ya zo sun rasa yadda za su tsallake da shi da dawakinsa da mutanensa a lokacin ya roƙi Allah subhanahu Ta'ala kawai sai gashi sun bi da dawakin nasu sun tsallake tafiya akan da dokin kuma aka tsallake ma'ana aka tafi wannan kuma ingantacciyar kissa ce ba ta ƙarya bace duk sahabbai da yawa su roto wannan kisa ne, an yi wannan akan al'ala ibn al-hadrami dama yana da cikin abubuwan da sukan gudana a ce ku ga wani yana tafiya ko akan iska ko wani ya zo akan ruwa ya taka ya tafi duk wannan ba ƙarya ne. in Allah madaukaki ya sa mutumin kirki ne waliyin Allah ne na gaske mai imani mai takawa ba mai tsafi ba to wannan abu ba abun mamaki ba. Hmm, wannan kuma dai in kun karanta littafin da aka rubuta don wannan za ku gani akwai sharuɗan wannan mun yi darussan su a kitabul furqan ko da sharuɗa da malamai suka kawo ya mutum ke zama waliyin wanne ne waliyin gaskiya kuma wanne ne waliyin ƙarya to wannan kenan sai ce id khaba bi al bahr yayin da ya kutsa cikin teku da waɗannan dawaki fi ghazwi rum a wannan kai a yakin rum ne ba wancan na kissar wannan da na gaya mana na al aswad al ansi na al aswad al ansi na gaba ne kissar abu muslim al ne mun gane wannan ayyakin rumawa ne da al'ala ibn al-hadrami ya tafi aka samu wancan wannan kuma gashi yace wa kasalati abi muslimin al-khawlani fi an-nari abu muslim al-khawlani shi kuma yana cikin akwai al-khawlani akwai kuma al-khurasani zamu ji ana fadi abu muslim al-khawlani tabi'i ne daga cikin tabi'ai kuma yana cikin waliyan Allah subhanahu wata'ala wanda yake kuma wato mutumin kirki ne an ga irin wannan abun mamaki a hannunsa abu muslim al-khurasani kuwa wani ba ajame ne wanda shine wato makiri ne a wajen harkar siyasa wanda ya rushe daular umawiyya ya kawo daular abbasiyya yawa shine abu muslim al-khurasani mutumin khurasan wannan kuma al-khawlani mutumin yaman ne shine wanda al-aswad al-ansi shine wanda kisa sake da alaka da al-aswad al-ansi wanda yake ƙaryar annabi yasa shi aka jefa shi auta. ya dauke shi sa aka jefa auta. to shine aka jefa shi a wuta wuta ba abin da ta yi masa kamar yadda aka sa annabi ibrahim shine har lokacin da ya zo madina zamanin na umar umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na gode ma allah da ya nuna mini wanda aka yi masa irin abin da aka yi wa annabi ibrahim kuma wuta ba ta yi masa komai ba to shine wannan abu muslim al-khawlani yawa al-khawlani eh. Allaci auqadaha lahu al-aswad al-ansi wanda al-aswad ansi ya hura masa wuta ya jefa shi a ciki to bayan ma wai shi ba kawai wutar ta yi masa sanyi ba ta kona shi ba a har sallaye a ciki ya ta da kabbara ya sallarsa kaman ma bai san me ake ciki ba kaga wannan abu sai Allah subhanahu Ya yace wa ghairu zalika da makamancin waɗannan mimma waqa'a li minhu na abin da ya auku ga da yawa daga cikin ah, sahabbai da tabi'ai fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi da bayansa fi asri sahabati wat tabi'in a zamanin sahabbai da tabi'ai والتابعين لهم بإحسان لما suka zo bayan su ilal an باينسو har zuwa yanzu, حرزوا ila وإلى يوم har zuwa tashin القيامة don haka ba daidai bane mutum ya ce ai ba wani karama ba komai a'a karama tana nan tana aukuwa illa kawai ba kowa ne za ka gani ka ce karamar ba ce yau akwai masu da'awar musamman a yanzu za ka ga akwai mai da'awar san a ce karama ce la'alla ma hulɗa yake da aljanu sai zo ya abin mamaki don a ce masa yana da karama Yau shi kansa mai karama bai san ana yi ba Allah ne yake karrama shi sai ya nuna wa al'umma don su ga darajar wannan bawan Allah to sai sai ila mai kiyama ya ce wa kullu hafil haqiqati mu'jizatun li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan waɗannan karamomi wato a hakikanin gaskiya mu'ujizozi ne na manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahum domin ku su inma nalu zalika bi mutaba'atihi to kun ga sharadin domin ku su waɗannan waliyan sun samu wannan darajar walittakan ne saboda bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babban sharadin walittaka shine imani da Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba akan hanyar sunnar annabi yake ba to ba zai samu karama ba Allah madauki ya taimake mu yace fa in ittafaqa shay'un min al-khawariq li ghairi muttabi'i to gashi ni na faɗa kafin ya faɗa yace idan aka dace shine ittafaqa musadafa by chance shine ma'anar ittafaqa aka samu wani abu min al-khawariq na abubuwan mamaki li ghairi muttabi'in nabiyyi ga wanda baya bin annabi hanyarsa daban ya zaba yake bi ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa hiya fitnatun to wannan fitina ce istidraji ne Allah ke masa wa sha'awazatun ko kuma sha'awaza ce sha'awaza shine rufa'ido yau rufa'ido ne suke yi da aljanu la karama ba karama bace wa man ittafaqat lahu min awliya'ir rahman kuma wanda ya samu irin wannan abun ya dace ya same shi to ba cikin waliyan mai rahma bal min awliya'ish shayatin yana cikin waliyan shaydanu aljanu wal iyad billah Allah ya tsare mu so ne shine iya abin da ya kawo mana dangane da wannan kuma lokaci ya kawo mana don haka sai mu tsaya a iya wannan din da fatan Allah madaukake ya kara mana fahimta fahimta mai kyau ya kara mana ilimi ilimi mai amfani ya ba mu damar aiki da ilimin da ya ba mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sare mana al'amuran mu Allah ya a al'ummar musulmi a ko ina suke Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ƙara ba da zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a jihohin Borno da Yobe da Adamawa Allah taimaki ƴan uwanmu a Central Africa Allah ya tsare mana wannan jiha ta mu ta Jigawa dukkan abinda zai iya aukuwa Allah ya tsare shi Allah ya sa babu abin zai same mu marar kyau duk abin zamu gani Allah ya sa ya alheri zamu gani duk masu kulla wani abu ko mun sani ko ba mu sani ba Allah ya san su muna fata Allah madaukaki ya mai da su ya lalata niyyarsu ya mai da makamansu su ne sababin kashe su duk abin da kuma zai cuce mu Allah ya kaɗe shi Allah ba mu haɗin kai da son junanmu da ƙaunar juna ya tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ƙara taimakon shugabanninmu akan abin da yake su yi abin da yake shine daidai Allah ya ba su basirar da za su yi maganin wannan hali da muke ciki Allah ya tsare su daga yin abin da yake ba shine daidai ba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk a'a bai mu gama ai zan faɗa